son ka kalli wannan film din ba tare da sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo idan kana son ka kalli wannan film din ba tare da sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri to insha Allah ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon zaka ga ta yadda zaka kalli shi ba tare da kasa wani fasfo ko kuma wani makullin sirri idan dai wannan shine zuwa ka na farko a cikin mu to ka danna mana subscribe ka da ka danna mana ƙararrawar sanarwa saboda ta da za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun daura sabuwar doka da farko wannan film din da kuka gani babu shi a youtube amma idan kuna so ku kalle shi sunan film din baban yan daba ga shi nan baban yan na ɗaya da na biyu farko kafin ka kalle na youtube ka gani na rubuta baban yan na ɗaya da na biyu fassarar sultan sai ka taɓa kawo rubutu kana rubutun ga kasan an rubuta baban yan daba na ɗaya da na biyu rubutu ga shi na ƙasa kawai shine zaka danna kana danna wannan rubutu bule na ƙasa kai tsaye zai kai ka inda zaka kalli bidiyon ɗin ba tare da ka shawo wata wahala ba to amma baya ga haka ina roƙon ku da ko da kun shigo inda za kalli bidiyon ɗin ne ku rika ɗan ɗaukar lokaci cikin youtube ɗin mu kuna kalla domin yan mintukan da za ku kuna kalla a youtube ɗin suna za su ƙara ba mu ƙwarin gwiwa gure mu kawo muku wasu sababbin fina-finan indiya da ba a samu su a yi su kuma a kan lokaci mun gode ba tare da kun sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri da mun bata muku lokaci amma muna roƙon ku da kun rika dokar ɗan lokaci kaɗan kuna kallon bidiyo a channel ɗin mu ta yadda za shi ƙara mana ƙwarin gwiwa kuma ku yi mana subscribing idan wannan ne zuwan ku na farko kuma ku danna ku duka yi mana like a kowane bidiyo da muka ɗora muku saboda like din da kuke yi shine yake ƙara ƙara mana gwiwa kuma youtube za su ci gaba da nuna ma mutane wannan bidiyon din namu kai mun gode mun gode